a da wasu 'yan kasuwan suke danganta karancin cinikin da tsadar kaya da rashin kuɗi a hannun jama'a wasu kuma sun nuna damuwa kan tasirin da kalandar ilimi na bana ya yi a kasuwancinsu a wannan lokacin bukukuwan. sinana Asiya. sai da kayan lakon su da t-shirt da shirt shirt da wani muna zaune ba sai komiyo muna zaune yadda muke ga kasuwan da farko yanzu dai ba haka nan bane shekara biyu kenan kasuwa ba gashi muna zaune ina ka zo da walaka mun yi bizi tunanin ki mai kike ganin ya kawo wanga rashin ah wai kaya yayi sada wanda ya tambaye wuce da mutun ya rika yaran shi kamar fudu zai sai sai kama yanzu ba su ya sai sunana ni ya last 3 years da last 2 years ciniki yayi dadi amma this year kuma to muna duba Adam Abdulkarim tana sayar da kayan abinci ne a kasuwar Makwalla wanda yake cikin ƙwaryar birnin Accra. uku. Suna na Adam Abdulkarim. Ina sai da cintimanto su ina sai da mai kaya. Shekaran gare wallahi. Mun ce last year ma to this year de. bai yi dadi ba kura ko school nan ne. Eh, yanzu batun school ne ya bari ya ko na son da ya shi samu education. Amma na yi kasuwa ya cika gaji tabbatar amma. Oh baba nan da kasuwa ya cika da ba cikan shi ke gaba. Ah, ba cikan shi ke gaba mun kuna makwallon ga mawallon ta ta yi Mun sayar da Christmas ya kai market ke tafiya. Wallahi ba ka da an nuka karban kudi ko ya ba kaso disamba dai alhamdulillah a cikin wannan watan disamba ne dai almajiran kananan sakandare suke canza makarantu zuwa manyan sakandare kuma a wannan lokaci ne iyaye ke kashe kudade don siyan kayayyakin da yara ke bukata musamman waɗanda za su je makarantun kwana har wa yau dai bayan ƙasa gwiwa ba na leƙa kasuwar dabbobi inda su ma kukansu bata canza zane ba sun koka da rashin ciniki wanda suka dangana da tsadar dabbobi sanadiyar faduwar darajar kuɗin cd sunana malam dauda e, batun cinikin christmas zamanin da da ya wuce before hakan ga dai mun san abin da muka sai suwa sada dai dole sada ya zo don bai compare da wancan shekara abin ma ya haye bisa A suna na abdullahi in an ce liman kowa ya gane ni amma cinicin nan da kadan kadan ake tabawa guda guda ba kamar shekarun da ya wuce ba saboda me yasa yana rasa na muna sake kudin nan muna sai muna kawo kaya na kuke kawowa muna kawo kaya na ana kawo daga burkina to dabbobin kenan correct wani bima ana fito da niger a shiga burkina sai a kawo su nan ga amma sefa nan kuma ya kara kudin mu ya fadi kaga last akan ga fa 1 million sai fa muna sake 9000 ta yanzu da akan ga yake kamar 10000 kome za mu 11,000 dai amma ka duba yau sai dai kamar maybe 20,000 sannan ka samu 1 million sefa last season kamar karodi manya-manyan da kuke gani na raguna raguna na 1,003 1,005 babban rago ka samu yanzu wannan raguna sai dai 3,000 3,500 4,000 har zuwa 4,000 sound akuyoyi kuma da 2,000 1,005 amma dai last year ma ba akuyan 1,000 mana 800 7,500 600 manya-manyan ga duka da 650 ka samu wani bi ma 500 wani bi ma 550 amma yanzu waɗannan akuyoyi ka iya ka samu tawo kamar yadda masana suka ce wannan rashin ciniki da 'yan kasuwa ke fuskanta na da alaƙa da yanayin da tattalin arzikin ƙasar yake lallai alamu sun nuna cewa 'yan kasuwan nan na cikin wani hali na matsi da damuwa ya kamata gwamnati da masu ruwa da tsaki su yi duba ga lamarin idris abdullah sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana